من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم barkanmu da wannan marice na asabar 25 ga watan safar a shekara ta 1433 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan goma a shekara ta 2021 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano a yau insha Allah za mu tashi darasi na 124 makon da ya gabata mun tike da ƙarshen babu taharimi zakati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa hum banu hashim wa banu al-muttalib duna ghayrihim yau zamu tashi babun ibahatul hadiyya للنبي صلى bani عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدى ملكه وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أهد ممن كانت الصدقة محرمة عليه malai ce babun wannan babi kenan ibahatul hadiyyati lin nabi wanda yake bayani akan halaccin cin kyauta ga annabi babin da ya wuce ya haramta cin zakka da sadaka da zakka suna iya zuwa da ma'ana ɗaya duk inda Allah yake sadaka a ƙur'ani to asali zakka yake nufi inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha har zuwa ƙarshe zakka yake nufi Ko min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim zakka yake nufi an gane ko to amma akwai bambanci tsakanin zakka da kyauta zakka kyauta ta farilla kyauta kyautar da ba ta farilla ba ta nafila zakka tana da sharuɗa kafin ta ba. sharaɗin sai mutum ya mallaki nisabi in wanda ake wa nisabin ne sharaɗin sai shekara ta kewayo in wanda shekarar sai ta kewayo ne an gane ko akwai kuɗin da ba za a yi musu zakka ba sai sun shekara daga ranar da mai su ya same su zakka ba ta hau kansa ba har sai shekara ta kewayo masa da sharaɗin suna nan ba su ragu daga nisabi ba ko da ba su ƙaru ba ko da ba su ƙaru ba in dai ba su ragu daga nisabi ba shekara ta kewaye to za a yi musu zakka akwai kuɗin da ranar da aka same su a ranar ake musu zakka su ne rikazi an gane ko mutumin da ya tsinci dukiya irin ta mutanen da mutanen da ba su da banki yadda suke ɓoye kuɗinsu shine sai mutum ya samu tukunya wannan tukunya da kuke gani ta ƙasa tana daga cikin abin da yake daɗewa a ƙasa ƙasa ba ta ci shi ba ƙasa ba ta lalata shi ba kamar leda ne a yanzu masu bincike suka ce leda a ƙasa sai ta shekara ɗari biyu in ka tono ta yadda ka binne ta a yau haka za ka ganta to haka tukunya take tukunya in aka binne ta sai ta shekaru dayawa in aka tono sai ka ganta kamar yadda take gara ba ta cinta ƙasa ba ta cinta shi yasa mutanen da suka samu hikimar ɗora ta akan mamaci in an mutu saboda za ta daɗe ba ta rukta ba za ta daɗe ba ta lalace ba ballantana ƙasa ta faɗa ta danne mamaci to a da idan mutane suna so su ajiye kuɗinsu su daɗe a ƙasa sai su samu tukunya ta ƙasa sai su zuba kuɗin sai su ɗaure bakin da leda sai su je su haƙa rami sai su binne to irin wannan kuɗin wani lokaci idan mutum ya binne sai ya daɗe ya daɗe ya daɗe bai ɗauko ba wani ma ya mutu a nemi inda ya aje kuɗin a rasa dole sai a zo a haƙura domin wani daji zai je ya haƙa ya binne ko da ya yi alama ana nan ana nan alama tana iya ɓacewa to ana nan ana nan idan gari ya ci wajen aka zo aka yanka filoti wani ya mallaki ƙasar wajen ko dai ta zama gona ko ta zama fegin da za a yi gini to yana nan idan ya zo ya tona sai ya ga wannan kuɗin to duk mutumin da ya tsinci irin wannan kuɗin su ake kira da rikazi zai ba da ɗaya bisa biyar shine zakar kuma daga ranar da aka samu ba wai sai shekara ta kewa ba a yau kai wannan irin tsintuwar to a yau za ka kasa biyar ka fitar da ɗaya ka ci hudu kaga wannan ma zakka ce kuma kaga sabunta ya saba da waccan wacce sai ta shekara to sannan ita wannan tsuntuwar ƙasa da ake yi a mata zakar ɗaya bisa biyar ko mun ƙanƙantar kuɗin ko mun yawansu ba su da buƙatar sai sun kai wani amount sai sun kai wani jumilla ko silai biyar ce ta tsince ta a ƙasa ta wannan hanyar to za ka kasa ne biyar ka ci ɗaya ka ba da ɗaya ka ci huɗu ka ba da ɗaya sannan akwai zakar amfanin gona wa atu yau ma hafadihi ko hifadihi ku ba da haƙƙinsa ranar da kuka girbe to sannan ita ma tana da misali tana da sharuɗa sannan idan noman na rani ne zakkarsa daban noman na damuna ne zakkarsa daban to ire-iren wannan nau'i na zakka ita ce wacce annabi baya cinta kwata-kwata amma zakka ta ɗau'i zakka ta nafila zakka ta neman lada wacce muke kiranta da suna kyauta to wannan annabi yana iya ci sharaɗin ita waccan zakka ta farko da muka faɗa za ku ga mawadaci ne yake ba talaka ba yadda za a yi a ce talaka ya ba mai kuɗi zakka inda irin waccan ce ba a yi sai dai mai kuɗi ya bawa talaka amma ita kyauta talaka yana iya ba mai kuɗi yanzu za ka iya samun mutumin da talaka ne talak abin a tausaya tausayawa abin a taimakawa amma sai ya ɗauki zakara sai je ya kai wa gwamna kuma gwamna ya karɓa ya ci halal ne wannan kyauta ce na ƙasa yana iya yi wa na sama don girmamawa don mutuntawa to ita irin wannan ya halatta annabi ya ci ya halatta iyalan annabi su ci asali ita ba dole ba ce in ka ce ba za ka yi ba ba wanda zai ce maka don ne kana yi ne don girmama wanda kaiwa ko don kana ƙaunarsa babba na iya wa yaro yaro na iya wa babba talaka na iya wa mai kuɗi mai kuɗi na iya wa talaka ita kyauta to irin wannan ita ake kira hadiya kuma ita ma wani lokaci tana zuwa da ma'anar sadaka amma a mataki na biyu waccan ita ce mai zuwa da ma'anar sadaka a mataki na farko da haka babin da yake bayani akan halaccin cin kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dangin sa banu Hashim da banu Muttalib sai ce wa in kanal muhdi ko al ko da wanda aka yi wa kyautar malakaha ya samu kyautar ne bi ɗariƙin sadaka ta hanyar asali zakka ce shi a wajensa wani ne aka ba shi zakka shi kuma sai ya kawo maka kyauta to ba ruwanka kai za ka ci ko da kai mai kuɗi ne don yanzu kai ba kai aka ba zakka ba shi aka ba zakka kai yanzu kyauta ya baka manzo Allah yakan ci zakka amma ba direct ba indirect a bawa wani zakka shi kuma ya kawo annabi kyauta to annabi ya halatta ya ci kyauta ko da wanda ya bashi kyautar shi ya samu kyautar ne ta hanyar me zakka wa bayanu anna sadaka da kuma bayanin cewa ita sadaka ma'ana zakka kenan idza qabida hal mutasaddaqu Alayhi in wanda aka bawa zakkar ya karba zala anha wasfu sadaqatu daga nan ta tashi da sunan zakka shi duk abin da zai yi da ita sunanta kudin sa an gane ko wa halat li kulli ahadin kuma ta halatta ga kowa ma ya ci ta daga nan mimman kanati sadaqatu muharramatan alaihi musamman daga wanda su asali zakar haramun ce a gare su tunda yanzu su ba da sunan zakka za su da sunan kyauta ne to ta zama halal a gare su a fatan abin ya fito fili hadisi mai lamba ta 648 hadisu anas radiyallahu an hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utiya bi laham an zo masa da nama su suddiƙa bihi ala barira wanda naman asali na zakka ne an ba wa barira yarinyar gidan annabi mai yi wa nana Aisha aiki kun san akwai zakkar dabbobi aiko akwai zakkar shanu zakkar tumaki zakkar awaki zakkar raƙuma to irin waɗannan dabbobi in aka yi zakkarsu za a iya yankawa ko ko idan unguwa ta talakawa ce da yawa sai wani ya yi zakar raƙuma za a iya yanka raƙuman nan sai a raba naman kashi-kashi yadda ake raba naman watanda sai abu talakawa a raba musu tunda suna da yawa ba wai sharaɗi ba ne zakar raƙumi sai an baka shi da rai a'a za a iya yankawa a baka naman yankake an gane ko to irin wannan zakar ta raƙuma ko ta akuyoyi ko ta shanu aka yi a zamanin annabi aka yanka aka kakkasa naman gunduwa-gunduwa kashi-kashi sai ga barira barira yarinyar na na aisha ce ta mata aiki na boyi-boyi aiki na aikata-aikatan gida kuma asalinta baiwa ce to amma aisha ta fiye ta sai ta mai da ita yarinyar ta a gida da shi kenan barira tana yawo wata rana kawai sai ta zo inda ake raba irin wannan naman na zakka wanda aka yanka dabbar aka kasa kashi-kashi ita ma sai aka ɗiba aka bata sai ta ɗauko naman sai ta kawo gidan annabi domin ba inda za ta kai sai gidan iyayen ɗakinta sai ta kawo gidan aisha ta kena na aisha ta ce a ɗora a tukunya aka wanke nama aka kintsa aka ɗora Allah yana shigowa gida ya gurne da ƙanshi sai ce menene wannan a ɗan zubo min irin abin da muke cewa dabarun mata mai gida bai bada da cefane ba amma ya shigo ya game an girka to a irin nan ya halatta ka ci don gidanka ne kai da kaya mallakan wuya ce musamman in kana da yaƙini ko kyautata zaton ba za a shigo maka da haramun ba ka san matarka ba 'yar kasuwar tsaye ba ce ba mai siyan kayan sata ba ce ba ba kaza ba ce ba kaza ba ce ba na abubuwa dai marasa kyau kana kyautata mata zato baka ba da kuɗin cefane ba amma ka dawo sai ka tarar ta ɗora tukunya ba laifi ta karɓa ka ci to shine manzo Allah ya ce a zubo min wannan naman ana zubo masa kuma sai aka ce a ya ma'aikin Allah naman fa na zakka ne barira aka bawa to za mu ji amsar da annabi ya bayar faƙala sai manzo Allah ya ce huwa alaiha sadaka wa huwa lana hadiyya ita ce aka ba zakka mu ka kyauta za mu ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan yake nuna ya halatta wanda bai haram bai halatta ya ci zakka ba amma in aka bashi ita da sunan kyauta ya ci aka ba wani shi kuma ya bashi an gane ko sannan kuma wannan yake nuna kenan yaran gida suna iya samo wani abu su kawo kuma a ci a gidan ba laifi ba ne barira takan yi haka kamar yadda hadisi anan ya nuna kuma manzo Allah yana ci ba komai wannan yake nuna ba irin saukin kan annabi da yadda ya dauki rayuwa da sauki an gane ko kuma da kyakkyawan mu'amalarsa irin ko da a ce ƙasa kake da shi a gidansa ba a bambance ka da yaran gidan idan ka ga bayi a gidan annabi da 'yan gidan ba a bambance su don komai in za a yi musu iri ɗaya ake musu irin su zaidu ɗan harisa da ɗansa usama ɗan zaidu duk waɗannan bayi ne a gidan annabi amma idan ka gansu tare da su hassan da husaini ba ka bambanta su komai ɗaya ake musu an gane ko hadisi ya tabbacin sahih al-bukhari sayyidina al-hasan da usama dan zaidu tare suka yi kuruciya tare aka haife su sa'annin haihuwa ne in ka gansu ma ka dauka tagwaye ne to haka manzo Allah yake daukar su su biyun ya nemi su shafiya irin wasan da ake wa yara ana cilla su sama ana cafewa yakan rinka daga su yana kallon sama yana Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma Allah ka so waɗannan yara guda biyu dan ni ma ina son su wannan kyakkyawan mu'amala ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sabanin wani dole sai an gane bambanci tsakanin dan riko da dan gida a gidansa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabuz Zaka. babun idza tajawwalati ay idza tahawwalati sadaqa hadisi mai lamba ta 649 hadisi ummi atiyati al-ansariyah حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها ألا يكرم تيدا قالت تشي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قال لا يشكو جدنا أنا عائشة رضي الله عنها ألا يكرم تيدا فقالت تيشي دئت هل عندكم شيء shin akwai wani ɗan abin taɓawa tare da ku shine dai kamar yadda muka faɗa ka shigo gidanka waje ta yi zafi babu kuɗin cefane ka san baka bari ba kuma duk da haka ka ce a bayar amma da sharaɗin in akwai ɗin kana bayarwa don in baka bayarwa lokacin da kake da shi to in ka rasa ya za a yi su samu daman ai nakan ne da kake bayarwa wani yakan ɗan ragu sai matan su rinka yin 'yan dabara suna aje maka kuma mata masu albarka ba matan da sai dai su tatuka su rage ba su matse ba a'a matan da nakan ne sai su rinka maka tattali amma akwai wata mata kudin eh, eh, eh, abin nan ɗinta kudin gudunmawarta a jikin kudin ka yake fita kuma ba tare da ka sani ba kudin ankwanta a jikin kudin ka yake fita ba tare da ka sani ba kudin dukkanin wata hidimar da kai Allah bai tsora maka ba kuma sai an matse su daga jikin ka an tatsa kuma ana magana a gida a ce shugabanni sun yi sata har da ita za a ce Allah ya tsire musu bayan ita ma barauniya ce da fatar ki a gida hajiya da fatar gwamna da fatar shugaban ƙasa da fatar minista da fatar duk wani mai rike da madafin iko duk ɗaya ne shi ma sa'a ya samu ke ma sa'a kika samu shi ma dama ce ta gifta mar yawa wusa, ke ma taki ta gifta kin wa wusa kuma in baki wasa ba taki sai ta kai ki wuta wallahi shi ta sa Allah ya yafe ma domin kila in gwamna ya saci kuɗi ba wata nake fasa sata ba in gwamna ya saci kuɗi to ai kila yawa mutane hidima an je ya buɗe waje kaza ya yi hidimar kaza ya yi hidimar kaza aƙalla sai a yi lissafin ya taɓa can shi ma a taɓa shi a can sai a yi abin nan sai a yi balansin to amma ke ta ina kika yi wata hidima kika sake kuɗin mijinki ai malam gudunmawa ce gudunmawa ta hau kansa ne ina ruwansa da ita ke ta shafa ke ta shafa gudunmawa in so kike yi lallaba shi ya baki amma baki masa coje ba ko kwanje ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne Idan ka yadda ake so mata su zama masu tattali wani lokaci za ka ga mai gida zai ba da kuɗi da ce gashi a sai kayan cefa ne kuma sai a aika a lokacin tumatiri yana arha ka ba da ɗari biyu kuma tumatirin naira ɗari ma ya isa ko ɗari da hamsin to ɗaya hamsin ɗin nan taka ce ba ta taba ce ta ɗan kama don ita mace wakiliyar da huwa ce wakilci kawai aka bata amma ba shi aka yi komai da komai kuma nata bane ba wannan ya hamsin sai ta dan adana wani lokacin in tumatirin yayi tsada da wannan hamsin din sai ta cika to amma wasu matan kana sanin tumatiri yayi tsada amma baka sanin arhasa in ka ga tumatiri yayi arha kawai a titi ka gan shi ka gan shi baja baja gashi nan akwai nan ungwago gashi nan a can yan kaba gashi nan baja baja amma a gida kai baka sanin baja bajan yake kaga wannan ba daidai bane in dai kun san za ku karɓi ƙari in an yi tsada to ya kamata lokacin da ake arha ku dawo da canji ku dawo da canji ko da ba za ki dawo da canjin nan ba to ki tattali ki adana dan gobe saboda namiji wani lokaci hankalinsa baya dawowa jikinsa sai kasuwa ta rufe sai gari ya yi ne zafi amma lokacin da yake ta baki bai damu da maganar canji ba saboda kasuwarsa baje-baje take ana samu amma da zarar kasuwa ta yi baya to fa zai tuno in ba a yi wasa ba in da baya tunanin canjin sa yanzu zai fara tunani kuma in baki wasa ba da wannan canjin za a yi fada to wai ma ni ina tsohon canji na na kaza ga <laughs> fatara ne ta da tsohon bashi ko fatara ne ta da tsohon bashi da haka ya kamata mata ku kiyaye wannan amana ce Allah ya baku a gidajen maza ba wai dama aka baku ba ta ku yi arziki ta hanyar kuɗin da maza suke baku na ne. ku coge ku makale ku yi dungushe wannan ba daidai bane ba wata mata barin ba ku labarin wasu mata guda biyu wai matar mai sai da jarida ce da matar mai sai da gwal shi mai sai da gwal kullum lokacin kasuwa tana garawa kullum ya je ya cinikin gwal a siyo nama a yi menene a yi ne kuma ya zo da gwalagwalan nan fim a gida ajiye to sai ka samu wani dan kullun wal ya ɗan karye wani can duk bai damu da irin wannan ba to matar sai ta lura ashe mata ce mai hankali da hangen nesa ta san rayuwa ba ta dawwama in wahala ake ciki wahala ba za ta dawwama ba in ma daɗi ake ciki daɗin ba zai dawwama ba haka duniya take ba da kai farau ba ba da kai karau ba to shikenan sai take dabara idan mijinta ya zo da karyayyun gwalagwalai da bai damu da su ba ita kuma sai ta rinka ɗiba tana aje masa tana ɗiba tana aje masa ana nan ana nan kasuwa ta canja wata rana bashi ya masa yawa aka tashe shi a rumfar kasuwa abubuwa suka yi masa zafi da ya dawo gida da daddare sai kasa bacci yana kwance da bacci ya fara ɗaukarsa sai a ga firgigidi ya tashi kamar sabon kamun aljani sai matan nan take tambayarsa mai gida ne yake faruwa ne ta ga ya rabka uban gumi ya ce ake dai abin ne sai dai haƙuri me yake faruwa da ƙyar dai ta matsashe ce wallahi bashi ne mun yawa gashi a rumfar kasuwa an ce za a tashe ni gashi jari na ya kare gashi kaza gashi kaza ta ce kwantar da hankalinka yake ya za ki ce in kwantar da hankali ina wannan yanayin ta ce kai dai kwantar da hankalinka gode wa Allah da ta tashi zamanin kwalla ne da fanteka da ta tattaka ta ɗauko wata kwalla can a saman kaya saman jere tana buɗewa sai ta fito da wani ƙullin tsumma tana zuwa gabansa ta buɗe sai ga gutsutsurin gwalagwalai wanda in aka je aka tara su jari ne babba yake ina kika samu wannan sai ta bashi tarihi tace ai lokacin da kake kawo mana kaza komai yana tafiya baja-baja fa lokacin nake dabara in ka zo da gutsutsurin gwalagwalan da a tunani in ba a wasa ba ma za su faɗi baka sani ba sai in rinka ɗauka ina aje maka ina ɗauka ina aje maka da haka na tara maka wannan yake ke ku Allah ya miki albarka ya karɓi gwalagwalansa ya je ya siyar kasuwa ta dawo sabuwa fil to irin hiran nan ta mata wata rana sai take gaya wa ƙawayenta ai kunji kunji kunji tun daga nan shi kuma wujin yake ba ta kulawa ta musamman saboda wannan mace ce abokiyar tafiya Washe ashe cikin kawayenta da take bawa labari akwai ita kuma wata matar mai sai da jarida ita ma kawai sai ta ɗau aidiya idan mijinta ya je cinikin jarida ya yi kaza ya kaza da daddare ya dawo da jaridin nan him sai ta zaɓi ɗaya biyu sai ta je ta sa a kwalla tana ta kwakwashe jaridu a hankali ba a sani ba a ƙarshe fa jarin jarida ya zo ya karye shi ma wata rana cikin hikimar Allah ya zo bacci da daddare bacci ya ƙiyewa tana Allah Allah za ta yi masa bajinta ta ce mai gida mai hana ka bacci ya ce ba garin mai ba daɗi jarin jarida ya ƙare kaza kaza ka ta ce kwantar da hankalin ka ya ce ke ya zan kwantar da hankali ita ma ta hau sama sai ta ɗauko kwalla da ƙyar da nishinta ta jirge kwalla him a ƙasa ta ta sauka diya da jarida ta yi nauyin da sai da ƙyar za a ɗauke ta ai da yawa kawai sai ta fito da jaridu him ta ce ga wannan aje maka nake ya ce ai na kika samu ita ai duk lokacin da ka zo da jaridun nan nakan ɗan tsakura ɗaya biyu da ya ɗauki itace ya bita yake to ake cika karya ne da ka iyaye mata ku daina ɗaukar aidiyar waɗansu ku ɗauka cewa ita za ta yi muku amfani bahaushe ya magana ya ce daidan wani karkacewar wani abinda ake bukata miji ya karanta halin matarsa mata ta karanta halin mijinta ta fahimci kayanta abinda ya yi wa mijin wancan ba dole ne ya wa mijinki ba ina fata an gane abin da yawa mijin wanke ba dole yawa mijinki ba abin da ya daidai da ke ba dole ya daidai da wanke ba su da haka kowa yana yin abin da ya dace da rayuwarsa ne mata ku daina cewa komai za ku kwaikwaya daga wajen yan uwanku a ko da a ce wance tana kaza tana kaza hanya ta bulle mata to sai kin karanta abin kin kalli rayuwarki kin kalli gidanki kin kalli mijinki shin ke ma zai miki amma da yawan wata mata ba ta duba ya samun mijin wanke da samun mijinta in dai ta sa kaya ne kaza to ita ma sai ta sa ko ana bala'i da yawan mata suna tayar da hankalinsu don wannan wata za ka ga inda abokiyar zama ake zaune a ta wannan wata inda makociya ce ma a zo ana kishin makociya da makociya wata ka dawo tana kishi da ya da kanwa ai a gidanmu da za a je biki wancan kwalla kaza ta ta na kaji da haka ni ma sai na yi ita mijinta alhaji wani ne ke ku mijinki kaza kaza ne ya za a iya kai kaji ai ba kaji ba shi ko beraye aka ce a tattara akai bai da su to tsera ma ba sai inda ake da shi yake zuwa ba to sai ki ɗauki dangana kuma da yawa a wasu lokuta iyaye suna contribution suna taimakawa wajen su lalata rayuwar 'ya'yayansu idan wata tana gidan miji gidan akwai yalwa in za ta zo tana zuwa da wani dan alheri na hasafi na farko ba a tambaye ta shin na halal ne ma ko na haram kawai ta kawo za a karba ita ce ya albarka akwai matar da ta kira ni tana mun kuka take cewa dan Allah malam ku rinka yin irin wannan wa'azin a cikin mutane iyayenmu suna ja mana wulakanci suna ja mana kaskanci tace wallahi ko ina da wata yar uwa mijinta yana da hali ƴaƴanta in muka je gida iyayenmu sun fi haba-haba da su saboda su za su zo luwai-luwai ila sun riko bace sun riko alawa ila sun farfe farfesu sun kawo ta ce to mu dan ina muka samu da za mu kawo wannan ba dole bane kaga wannan yake nuna maka wani wani corruption din tun daga gida ake fara shi duk uban da yake wa ƴaƴansa mu'amala ta jari hujja me shi shine naka to kai ka fara koya corruption tun a gidanka kai ma anti corruption tana da bukatar ta shigo gidanka ta yi aiki efcc tana bukatar ta shigo gidanka ta yi aiki ya'yanka duk kai ka haife su arziki kuma na allah ne yana azarta wanda ya so ya talauta wanda ya so don hikimarsa bai kamata ka ji haushin mutum don bayi da shi ba in so samunsa ne ya fi kowa to me yasa abin da shi ma ba shi yawa kansa ba za a ji haushinsa don shi yanzu ka taɓa ganin talakan da shi ya saiwa kansa talauci sai dai in kin sana'a yayi sai dai in raina sana'a yayi sai dai in mutuwar zuciya ce da shi to wannan daban amma yana da sana'a yana da kishin kai yana nema kuma sai Allah bai bashi ba na me zaka ji haushin bai dace ka ji haushin ba to da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da kyakkyawar mu'amala baya mu'amala da mutane dan abin duniya yana mu'amala da mutane ne a matsayin su na mutane yana ba wa kowa haƙƙinsa da mutuntakarsa da haka ummu atiya Allah ya kara mata yadda ta ce manzo Allah ya shiga gidansa yace da nana Aisha shin a tare da ku akwai wani abu fa qala sai Aisha ta ce la babu komai illa shay'un ba'asat ilaina nusaybatu min ash-shati sai dai wani abin da nusaiba ita ummu adiya din kenan ba'asat ta turo bihi da shi ilaina zuwa gare mu min ash na akuya mana an yanka wata akuya sai ta aiko mana da ko cinya ne ko kafa ko kaza wanda wannan ya nuna maka tun asali mutanen da tun zamanin annabi suna da wannan taimakekeniyar ta zamantakewa nan gidan an yanka sa to a dan kaiwa makota nama nan gidan an yanka akuya to a dan sanwa makota wannan ba laifi bane ba manzo Allah ya ce da matansa idza dabaqti maraka ko yake gaya wa sabai idza bakta maraka in za yi roman ta baka lashi fa akthir ma aha ka yawaita ruwan a madadin a yi roman ɓarɓar a sha da kauri a gida to a ɗan tsilala masa ruwa ya ɗan tsinke wata ahad jira naka abu makota da shi a ɗan sassan musu abin da ka ba wani ya ci shi shine rabanka da daga mata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi suna wannan zumuncin ijunansu an akan aiko wa gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗan naman akuya ne ko kaza ko kaza daga makota da haka nana Aisha tace ba mu da komai sai abin da aka turo mana shi daga makota na naman akuya allati ba'asad biha min as-sadaqa wanda kuma shi asalin naman na zakka ne aka daddatsa aka karkasa sai aka aiko to anan da aka aiko wa ake nufin abawa matan annabi ake nufin su ci ba shi ba saboda shi a karan kansa baya ci matansa iyalansa ne amma ba sa cikin iyalan da aka hana wa cin ne zakka dan mun ce iyalai iri biyu ne akwai iyalin da ka haifa akwai iyalin da ka aura iyalin da ka haifa hukuncinsu ɗaya ne da naka ta fuskar halacci ko haramcin cin zakka shi yasa ƴaƴan annabi da jikokinsa da danginsa na jini waɗannan su duk ba sa cin zakka amma matansa su suna cin zakka tare da cewa matansa iyalansa ne to amma iyalai ne ba na haihuwa ba iyalai ne na me na auratayya to a nan da aka aiko da naman zakka gidan annabi ba ana nufin shi yake ba ana nufin su matan gidan su ci da sauran barorin gidan wanda su iyalai ne amma ba na haihuwa ba da haka sai na aisha take gaya masa ta ce abin da muke da shi nama ne da aka aiko mana daga makota kuma na zakka ne kaga a ka'ida shi ba zai ci ba su ne za su ci to shine manzo Allah zai fitar da jawabi faƙala sai ce inna ha qad balagat mahallaha ya yi sadaka zakat ta kai inda ake so ta kai shine ko aka ba shikenan ta zo gare ku da ka mu yanzu in kun ba mu kun ciyar da mu ba zakka muka ci ba mu kyauta muka ci idan aka ba wani zakka shi kuma ya ɗauka ya ba wani to shi yanzu ba zakka ya bayar ba ne ya bayar kyauta da ka wanda ya ba wa na biyun shi na yana iya ci ko da baya cikin wanda ya halatta su ci zakka tunda shi yanzu ba da sunan zakka zai ci ta ba da sunan kyauta zai ci aka Raja al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabuz zaka babun idza tahawwalat as-sadaqa babu qabulin nabi sallallahu alaihi wa sallam al-hadiyya wa raddihi sadaqa babun da yake bayani akan manzo Allah yana karbar kyauta amma in an bashi abu da sunan zakka yana mayarwa baya karba haka da ka kawo masa abu sai ya ce maka wannan menene kyauta ce ko sadaka ma'ana kyauta ce ko zakka in ka ce masa ya ma'aikin Allah kyauta ce sai ya karɓa ya maka addu'a ya maka godiya amma in zakka ce kuma ka ce shi kake so ka bawa sai ce a'a shi baya ci kai wa wani amma in ka ce zakka ce amma gashi shi ya raba to wannan yana karɓa. domin a nan ba shi zai ci ba rabawa zai an gane wannan hadisi mai lamba ta 650 hadisu abi huraira hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda قال أبو هريرة يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza utiya bi ta'am in an kawo masa abinci sa'ala anhu sai yayi tambaya yanzu kawai da zaka kawo annabi dabino an gane ko ko ka kawo masa wani hatsi wanda ana fitar masa da zakka duk wani abinci da ana fitarwa da irinsa zakka in aka kawo wa annabi sa'ala anhu sai ya fara tambaya kan ya ce a hadiyatun am sadaqa kyauta ce ko zakka fa in kila in aka ce da shi sadaqatun zakka ce ƙala sai ce li ashabi ga sabansa kulu ku ku ci shi ba zai ci ba walam a akul shi baya ci wa in qila in ku aka ce da shi hadiyatun kyauta ne da bi biyadihi sai sa hannunsa sallallahu alaihi wasallam fa akala ma'ahum a ci tare da shi da aka annabi yana cin kyauta amma baya cin me zakka akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hadiyya babu qabulil hadiyya babu du'a liman ata bi sadaqatihi babin da yake bayani akan yin addu'a ga wanda ya kawo zakkarsa ko ya kawo maka kyauta kada mutane su rinka maka kyauta kana karba kamar ka ba su bashi zaka iya karbar kyautar amma ka fi karfin ka ce nagode to wannan ba daidai bane kowace isa kake takama da ita ƙarya kake yi yawace isa bayan an baka ka karba in ka isa kanka karba mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya karbi kyautar mutane kaga darajarsa kuma shi duk kyautar da ya karɓa ta ka kayye wa alfarma kayye wa alfarma ba wani abu da za ka yi wa manzo Allah alfarma da shi a duniya ya wuta nan to amma duk da haka saboda kyakkyawan mu'amala kyakkyawan hali dan ya koya mana ko mun kaskancin makaskanci in ya kawo kyauta ya ba annabi sai masa godiya za ka sha mamaki yayi sai ma godiyar da har sai ka ji kunya yanzu kamar ni annabi yake wa irin wannan godiya kamar kai ne yanzu a ce ga shugaban kasa ya zo gidanku ya maka godiya kai masa wani alheri ai sai ka kimauce yanzu kamar kai waye kai to manzo Allah ya wuce haka sallallahu alaihi wasallam da haka mutane mu koyi kyakkyawa ɗabi'a ba wai sai wani na waje ba ɗanka a gidanka in yi maka kyauta ka ce masa nagode Allah ya maka albarka ai ko ba komai koya masa kake yi matarka in ta maka alheri nagode Allah ya saka miki da alheri Allah ya miki albarka ai koya mata kake yi gobe kai ma in kai musu sai su maka to amma sun baka ka sha muke ka karke ka ci magani to kai ma in ka ba ba za su ce ko in ba to za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba Ba bahaushe yake yaba kyauta tukuici tukuicin ku shine ko da ba za ka iya ɗaukan wani abu ka ba mutum ba to kai masa addu'a manzo Allah yake man sana'a ilaikum ma'rufan fakafiruhu fa in lam tajidu ma tukafiruhu fad'u lahu duk wanda ya muku wani kyautayi ya muku wani alheri to ku yi masa tukuici in ba ku da abin da za ku yi masa tukuici da shi to ku yi kai masa addu'a har sai kun ji cewa kun kyautata masa da haka mu koyi wannan a gidajenmu in mun yi wa 'ya'yanmu kyauta mu koya masa su ce na gode in mu suka yi kyauta mu ma mu ce mun gode mu musu addu'a ina fata an gane to wannan shine abin da wannan hadisi zai karantar da mu babun du'a'u liman ata bi sadaqati hadisi mai lamba ta 651 hadisu abdullahi ibn abi aufa hadisin abdullahi dan abi aufa Allah ya kara masa yadda kala yace kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa ya kasance idza atahu qaumun bi sadaqatihim in mutane suka kawo masa zakkarsu ko suka kawo masa kyaututtuka nasu izuwa gare shi mun ce asalin sadaka ma'anarta shine mai zakka to amma sadaka tana zuwa da ma'anar mai kyauta to a nan in mutane suka kawo ko dai zakka ko kuma kyauta duka biyun kowanne in an yi wa annabi yana godewa kuma yana yin addu'a alheri Allah ne ya umarce shi yace da shi kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka ko a wata kirar inna salawa taka sakanun lahu ka karɓa daga dukiyoyinsu zakka to tsahiruhum za ka tsarkake su wata zakihin biha za ka koya musu kyawawan ɗabi'u da ita wato yana daga cikin amfanin kyauta ko amfanin zakka duk mutumin da yake hada-hada ta kuɗi duk kiyayewarsa ba ka rasa ɗan abin da ba a rasa ba na laifi da yake shiga dukiyarsa wani zai zo ya baka kuɗinsa maimakon ka bashi canji ba canjin ya ce zai je ya dawo ya manta kuma kai baka ware ba kuma ka bar canjin a kudin ka ci gaba da growing su ci gaba da haɓaka to kaga wannan canjin na ne yanzu na haram ne dan ba naka bane kuma bai ce abban ma ba wani zai zo ku yi hada hadar kuɗi da shi ya tafi ya manta wani abu a wajenka kuma ka sake haɗewa da kayanka wani abin kai da ka haɗe da kayan naka ma baka tantance ba naka ne ko ba naka bane baka ma sani ba wani kuma abin ganganci ne ma irin na ɗan adam ka san ba daidai bane amma za ka haɗe shi da naka ya shiga shanun sarki to irin wannan shine na farko hikimar da yasa aka ce ai zakka ita wannan zakka tana cire maka irin wannan ƙananan daudodin ne daga dukiyarka Ɗan canjin wancan da baka bashi ba to yanzu a zakka ka fitar an yi balansu dan kaza da kaza yanzu a zakka ka fitar an yi balansu to sannan abu na biyu da ita zakka take koya mana kyan hali kyan hali ita zakka ko kyauta na farko tana cire girman kai in mutum yana da ɗabi'ar girman kai to matukar yana mu'amala da mutane ƙanana waɗanda ba su kai shi matsayi ba to zai rinka ne samun tawaru'u zai rinka samun gogayya da experience na mu'amala da mutane to kaga zai ɗauko wani abu ya bayar zai ji cewa ya halatta ya ba wa wani wani ma ya isa a yi mu'amala da shi a kira shi a kyautata masa kaga wannan ya koya masa tawaru'u sauƙin hali sannan ita zakka tana fitar da mugunta daga zukatan bayi haka kawai sai ka wayi gari kana jin haushin wani ba abin da ya maka abin da muka sha faɗa duk talaka a dunkule ba wai sai na ware na ce da wane da wane ba amma a dunkule gurup din talakawa da gurup din masu kuɗi akwai fada kun fahimci wannan yanzu haka kawai zaka ji wani talaka yana surfafa wani zagi inda zaka ce laifin ne ma ba komai laifinsa yayi kuɗi shi bai ba kamar yadda duk gurup din masu mulki da wanda ba sa mulki akwai fada yanzu wani zai zauna ya ta zagin gwamna ya ta zagin shugaban kasa ya ta zagin ciyaman ya ta zagin sanata me ya laifin su me yasa suka zama gwamna me yasa suka zama shugaban kasa me yasa ya zama me yasa ya zama haka Allah ya duniya tintin talatale tintin talatale masu kuɗi su ce talakawan banza ne ba su san abin da suke yi ba jahilai awakai su kuma su ce masu kuɗin banza mugaye marasa tausayi kaza kaza kaza kaza wannan tun asali a duniya akwai kuma ya danganta ne hawa hawa ne haka rayuwar take to hikimar da yasa Allah yake a rinka zakka a rinka kyauta wannan gabar da kiyayya ana rage ta yanzu wata rana za a zo wata majalisa a zauna kawai talakawa su hau zagin wani sai kaga wani daga cikin talakawan ya tashi yana kare shi wallahi ba haka bane kaza kaza saboda me saboda shi an taba mar to kaga an rage maki wannan ita ce hikimar rayuwa to shine Allah yake gaya manzo Allah a cikin zakka ga hikimar da yasa muka ce ai zakka to tahirhum kana tsarkake musu daudodin dukiyoyinsu da ita wato tuzakkihim kana koya musu kyawun hali a cire mugunta a cire kyashi a cire hasada a cire jijji da kai a cire kaza a cire kaza to sannan sai Allah ya ce wa salli alaihim kuma in ka karbi zakka ka rinka musu addu'a inna salataka domin ita addu'ar ka bayan ka karbi zakka daga wajen mai bayarwa sakanun lahun tana ƙara masa ƙarfin gwiwa motivation ne encouragement ne duk mutumin da yau ya kawo zaka, aka shishirga masa addu'o'i liman a mumbari ya ce wane ya kawo zaka? Allah ya masa albarka Allah ya ƙara albarkar dukiyarsa Allah ya masa aka ta shirga to gobe sai kaga wani ma ya kawo amma ka karɓa ka yi shiru wai shiru malam ya ci kamar malam ya ci shirwa gobe ba zai kawo ba ka ma sa masa zargi a kanka shin mako da na bashi ya bayar ko kwarijiya ce ta bayar guga ta hana ina fata an gane wannan wannan shine hikima waɗansu mutanen za ka ga in sun yi alheri ba sa son a faɗa to amma aƙalla kai wanda abin ya biyo ta hannunka ka yi ƙoƙari ka faɗa ba ruwanka dan ka fita daga zargi ka yi abin da kake iyawa kuma ko ba komai ka sawa wani kishin shi ma ya yi ko baka kama sunan ka ce alhaji wane yayi kaza yayi kaza sai ka ce wani bawan Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza ai ta shirga masa addu'a a masallaci don Allah da zaka ga wani ma daga nesa ya taho a guje saboda yana son wannan addu'a wani kuma sunan nasa yake so a kama fa ko da ya ce maka malam ai ba sai an faɗa ba faɗi faɗi yana so a faɗa saboda ɗan adam yana da wannan ɗan adam yana da son wani lokaci a san yayi amma abin da shari'a ba ta so shine kar yayin dan a san yayi amma sahabbai suke gaya wa annabi suka ce za mu ɓuya ni aikin alheri amma daga baya kuma sai a gane kuma a zo a yabe mu kuma mu ji daɗi shi wannan ya cin mana lada manzo Allah ya ce ba abin da ya taba na ladan ku tunda asali ba dan haka kai ba kuma alƙawarin Allah ne in dai kana wani alheri duk inda kake ɓoye shi sai Allah ya tona ko da ranka ko bayan ranka kamar yadda in kana wani sharri shi ma sai Allah ya tona ko da ranka ko bayan ranka wannan ka'idar Allah ce to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah madaukin sarki ya umarce shi da ya rinka mutane addu'a in sun kyautata masa shine Allah yace hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan to an girma miya sanama yo akwai sakamako ga wanda yayi mai kyau in ba kyautatawa ba babu to da haka idza atahu qaumun bi sadaqatihim idan mutane suka kawo annabi sadaka zakka ko kyauta kala yakan ce Allahumma salli ala ali fulan Allah kai wa iyalan wani salati to da nan za ku gane me ma'anar salati asali shine addu'a salati asalin ma'anarsa da yaren larabci shine me addu'a daidai yake da turanci prayer shi yasa arna ma suna cewa suna sallah ko kuma Allah ma ya tabbatar musu da haka wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiya suna sallah amma ya sallar su take irin ta ce mai natsuwa a'a sallah ce da bankaura wai daurin lalle a duwawo ban kaura ce da baragada a masallaci ana tiƙa rawa ana tumuwa to a ina ne za a je kuma a nutsu babu in baka nutsu a gaban Allah ba ina za ka nutsu a ko ina firgitacce za a same ka amma ba inda ya dace da a same ka da nutsuwa da kamewa sama da ina sama da inda kake riya cewa kana ganawa da mahaliccinka da ka arna ma suna fureya musulmi ma suna fureya ma'anar dai suna sallah da ma'anar ta luga ma'anar sallah shine addu'a domin duk a sallar da babu addu'a to an yi lani ba yadda za a yi ma sallah ta yi babu addu'a ko dai du'a'u mas'ala ko du'a'u ibada hatta karatun fatiha da kake a sallah menene addu'a ce in an fasara maka zaka ji ko baka ce Allah yi min kaza ba Allah kare ni daga kaza ka karanta fatiha da sura kai sujada kai ruku'u ka dago ka sallame kayi addu'a dan an fassara maka abubuwan da ka faɗa ko baka san ma'anarsu ba kai da larabci zaka ji roƙo kai kai yi ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dhalin kaga wannan dukkanin sa addu'a ce da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace addu'a hiya al ibada yayi addu'a ita ce kashin bayan ibada to da ka dai Allah madaukin sarki ce da manzo Allah wa salli alaihim kai musu salati abin nufi ka ce Allah ya ji kanku Allah ya saka muku da alheri Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza amma sai aka kawo abin da larabci aka kawo abin da larabci kowa sai ya fassara shi da yarensu da kuma al'adar garinsu a garinku idan an yi wa mutum kyauta ne yake cewa Allah ya saka da alheri na gode Allah ya shi albarka Allah ya kara dukiya Allah ya kaza Allah ya kaza ko ba haka ba to shi ma wancan a garin su ya fassara da yaran su wancan ma a garin su ya fassara da yaran su ba ana nufin yanzu idan ka kawo musu sadaka an ce Allah ya maka salati ba wuce ba abin da zai fahimta da ka ce Allah ya maka salati sai ce ma sako kai ya za abin da ake wa annabi ka ce ai mun a'a abin nufi fassara shi da yaran ku kamar ta'aziyya ce addu'ar mutuwa idan aka yi mutane mutuwa kana gaya musu kalmomi ne da za su rarrashe su su ba su haƙuri ba dole sai ka ɗauko wanda hadisi ya faɗa ba saboda hadisi da larabci ya faɗa kuma manzo Allah ba larabe ne larabawa irin wannan suke yi to amma anan ba a hana mu kuma mu yi irin ta al'adar mu ba wacce bata saba wata shari'a ba amma kawai ka zo kai ustazu ka zo gidan mutuwa duk ba wanda ya gama ahalari a masu zaman makoki amma ka zo kana ah, inna lillahi ma a wa lahu ma a kaza wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbiru wal takasib wani sai ya ci al-fatiha kuma alhalin ta kake Allah ya ka Allah ya maka rahama Allah ya baku hakuri Allah ya kaza da ka irin wannan malamai in sun zo fassara mutane su rinka fassara musu gwargwadon al'adun garinsu da abin da suka fahimta na yare shi yasa shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a addu'ar jana'iza an rawaito iri daban-daban da yake ba ɗaya ba saboda malamai suka ce muhimmin ba shine lafazin ba saƙon ya isa ko ka yi amfani da saƙon wanda annabi ya faɗa lafazin da annabi ya faɗa ba ka isar da saƙon Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya ji kansa Allah ya kaza Allah ya kaza ba shi kenan ba wannan shine saƙon kawai da ake so a isar idan kuma wanda ba musulmi bane ba arne ne amma kuna zaman lafiya da su kuma sai ku yi musu irin wanda ya dace da su sorry ko oh god sorry i'm very sorry a shi kenan ba ta ba haka wannan shine kawai ka yi abin da baka saba wa Allah ba kuma za ka zauna lafiya da 'yan uwanka mutane wannan shine sakon da shari'a take so ta isar mana da haka manzo Allah idan an kawo masa kyauta sai ce Allahumma salli ala ali fulan ko an kawo masa zakka Allahumma salli ala ali fulan Allah kai salati ga iyalan wani abin nufi kai salati Allah duk wani alherin duniya sada su da shi duk wani shari'a Allah ka raba su da shi Allah ka ƙara albarka a cikin dukiyarsu ka tsare su daga dukkanin hau ka yi musu kaza ka yi musu kaza to wannan shine sa da Hausa dan abi aufa yace fa atahu abi bi sadaqati ana cikin haka sai ga babana ya zo da sadakarsa mana bayan ayar ta kauka, farkon mutumin da ya fara kawo sadaka wanda aka fara aiki da ayar a kansa shine baban mai ruwaito hadisin shi aufa din abi aufa din domin ɗansa ne anan yake ba mu labari abdullahi ɗan abi aufa to shi abi aufa ɗin bayan ayar khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ta sauka shine farko wanda ya fara kawo zakka daka da shi ayar ta fara aiki shi annabi ya wa addu'a bayan saukar ayar fa qala sai manzon Allah yake Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai wa abi aufa da iyalansa salati ma'ana kai musu albarka ka tsare dukiyoyinsu ka haɓaka su ka ƙara musu arziki ka ƙara musu kaza ka ƙara musu kaza ka ƙara musu kaza ina fata an fahimci wannan wannan shine abin da saƙon yake so ya isar da aka ya ƴan uwa mu fahimci wannan duk lokacin da aka yi maka alheri to ka yaba ka yi kyau ka yi addu'a ka yi fatan alheri an gane ko akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabuz zakah babu salatil imami wa du'a'ihi li sahibi sadaqati babin da yake bayani akan addu'ar liman da kuma fatan alherin sa ga wanda ya bada zakka ko ya bada kyauta ko ya wani abin bajinta na ayaba masa an kai yayiwa ko kuma al'umma yayiwa to sai ka wakilce su wajen yi masa addu'a da fatan alheri dan ya ji daɗi dan ya zama an kyautata masa kamar da shi ma kyautata kuma dan a sawa waɗansu ƙarfin gwiwa na su ma su yi koyi da shi a nan gaba ana nuna min lokaci ya kuma gashi mun zo ƙarshen ba kitab za mu tashi sabon kitab da haka mun zo daidai makwana ya kamata mu dakata a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna da tambaya guda ɗaya mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce Allah ya ƙara wa malar lafiya Allahumma amin Allah ya ƙare mu baki da ya ce don Allah malam tambaya ce akan suna aharyana aharyana haka yake ya rubuta ta da a h r i y a n a kaga haryana kenan amma ina kyauta zaton aryan yake so ce aryan ban sani ba ko h din silent ce sunan aryan aryan da yawan mutane suna yawan tambaya a kansa kuma za ka ji wasu ba su tambaya ba ma sun sa sunaye ne da ake samo su daga indian film a indiya ake samu waɗannan sunayen to su indiyawa suna da makautaka kamar mu ne da larabawa akwai kalmomin da da yawa a yaren indiyanci na larabci ne sai dai an ɗan yi musu technicality an ɗan canja su an ƙara ko an rage kamar yadda za ka samu kalmomi da yawa a hausa amma asalinsu na mai larabci ne sai dai an ɗanyi musu technicality an ɗanyi wani canje-canje ko gyare-gyare ko kuma tasirin yaren hausa ya sa ba ma su daidai an gane ko? kamar kun ga kanun kanun indiyawa suna faɗar kanun amma asalinsa kanun ne kanun ana nufin doka yaren larabci ne an gane ko? to ire-iren wannan kalmomi ana samu da yawa kalma aryan alawa zani fa'alan ce asalin kalmar a larabci oryan ne oryan alawa zani fa'ulan to shi kuma oryan ana nufin matsaraici ko tsirara naked to ban sani ba su indiyawa da suka mai da ita aryan a madadin yiwu ko u suka mai da ita a shin ma'anar ta canja a wajensu ko kuwa dai tana nan da ma'anar ta haka to in tana nan da ma'anar ta haka to abin dai da kalmar aryan ko uryan take nufi shine ma'anar tsirara to shin kuwa ya kamata a sawa yaro suna tsirara namiji ko mace yanzu da za ka fassara masa sunan ana cewa aryan aryan su ana ganin sunan gayu ne ka ce tsirara sai ga zaginsa kai ko kuma da haka iyayensa suka yanka masa suna a eh, rago da haka ko da dai za a so a ɗanyi gayu gayu amma ya kamata a rinka bincike kafin a sa sunaye a daina ɗauko sunaye kaɗai daga indian film ko hausa film ko kaza ko kaza an gane ko ko da ka ɗauko ɗin tunda kowa yana son a ce ya waye kowa yana so a ce shi ma dan gaye ne wani in ka kalle shi a gayin nasa sunan ne kawai dan gaye amma shi santalo ne ba wani gayu a tare da shi to ko ba komai dai ya ci albarkacin gayin suna amma dai a rinka samun kyakkyawan ma'ana kyakkyawan ma'ana ina fata an gane dan suna yana da tasiri game shi ma'anarsa in ta zamo mai kyau to kamar fata ne ake maka da addu'a idan kuma ta zama akasin haka to kamar shi ma hakan ne haka idan ana ce da kai tsirara tsirara to muna tsoron kada tsiraicin ya cin maka ka zo wata rana ka nemi rigasawa ta gagare ka saboda mutane suna taimaka fata tsirara tsirara kana ta amsawa da haka iyaye wannan yana daga cikin haƙƙin ku sama wa 'ya'yanku suna mai kyau ko da akwai gayu a ciki kada gayin ya fi ɗaukar ku sama da kyawun ma'ana ta suna ɗin Allah ya samu dace takarda ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam ba ba tambaya neman addu'a ne ce malam ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya saka wa malam da alkhairi to amin ce dan Allah malam a taya ni da addu'a na kammala haddar alƙur'ani Allah ya yi wa karatun albarka da shi har ya haɗu da kuɗin kafin alƙalami dubu ɗaya ko wannan abu ne mai kyau a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zuwa su yi annabi alheri kuma su ce yi min addu'a amma mutane sai suka ɗauka yanzu yan izala sai suka ɗauka kamar tsubbi ne a baka kyauta kuma a ce kai addu'a ko ba haka ba wannan ba tsumbu ba ne na tsumbun dai daban amma wannan abu ne mai kyau shi yasa yanzu zan yi ta kwarara masa addu'a kuma dubu ɗayansa duk da shi wanda ya miko ya ce ni aka ba amma ni zuciyata bata natsu da ni aka ba ba da aka zan ɗauke ta zan bayar a sa asusun siyan fetur na wannan karatu wanda a satin da ya wuce mun tara kuɗi dubu bakwai da wani abu to za a sa wannan a ciki na ma hakan sai ya fi sa ka fi samun ladan wallahu ta'ala a'la wa a'lam kuma wannan abu ne mai kyau ba kullum mutane sai matsaloli suke gaya mana a yi musu addu'a ba ya kamata in ka samu wani alheri nan ma ka ce a yi maka mai addu'a amma kullum sai muna cikin matsala muna cikin matsala kai kenan kullum addu'a ka matsala to manzo Allah ko alqunutun sa akwai na farin ciki akwai na bakin ciki ba koyaushe kaje ana alqunutu a gari yake nufin ba zaman lafiya ba ya kamata mutane su san wannan akwai alqunutun jin daɗi gwamnati ta rage farashin mai ai ta alƙunutu a gari Allah ya mata albarka an samu security a wata jiha ai ta addu'a Allah ya albarka ba sai ana tashin hankali sannan ai ta cewa ya addu'a ba wannan ba daidai bane kada mu mai da Allah kamar wani kamfanin kwana-kwana matsala kawai take kai mu don duk wanda ka ganshi da 'yan kwana-kwana to matsala ce ko dai ɗansa ya faɗa rijiya ko gidansa ya kama da gobara ko an lumi a ruwa ko wani abu a'a ya kamata ya zama cewa lokacin da kake farin ciki nan ma ka ce a taya ni da addu'ar godiya ga Allah ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza na alheri wani abu ne mai kyau kuma ba wani alheri da Allah zai maka a wannan rayuwa da ya kai bayan ni'imar musulunci da halitta da yama ya baka baiwar haddan littafin sa girma wannan ba karamar baiwa bace ba yadda zaka gane haka sai an zo za a yi sallah kaga in ma shugaban kasa ne a bayan ka yake kuma albarkacin qur'anin nan kawai ka sha gaban in gwamna ne a bayan ka yake albarkacin qur'anin nan ka sha gaban in sarki ne a bayan ka yake albarkacin qur'anin nan ka sha gaban to kaga wannan yana nuna maka Allah ya baka abin da duk ya fi nasu ta jiya nake ji a wani kafafen sadarwa na manta a ina ne ma na ga abu ko wani malami ne ko wani mai barkwanci ne yake faɗa ya ce ka taɓa ganin an yi wa mutum mutuwa ya tafi gidan dpo ka taba gani ka taba ganin mutum an masa haihuwa ya tafi wajen wani ya tafa da irin masu wannan baiwar kowa baiwa ce dpo daraja ce kaza ma daraja ce amma akwai wata darajar da allah ya haɗe wa malam kowa wajensa zai zo yanzu in ka ga mutum a wajen likita me ya kai shi matsalar magani amma wanda yake lafiyar salon ne zai kai shi wajen likita ina ruwansa da shi in ka ga mutum a wajen 'yan sanda rigima ce ta faru amma ba kai faɗa da kowa ba baka ci kuɗin kowa ba baka taka wa kowa ba baka ɓarawa kowa ba in an ganka da 'yan sanda ya dai in zumunci amma ba bin da ya haɗa ka da su ko ba haka ba to amma da wancan mai lafiyar da wancan mara lafiyar da wancan wanda ake faɗa da shi da wancan wanda ake kaza da shi in dai musulmi ne duk za su kai ko arnan ne za su je coci kuma za su haɗa a bayan wa fasto za su zo masallaci kuma za su haɗa a bayan wa liman kaga wannan ba ƙaramin karamci ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace ya ummun nasa aqra'uhum likitabillah lalle waɗanda za su rinka yi mutane limanci waɗanda suka fi su karatun qur'ani to Allah ya baka wannan daraja ai kaga ba karamar daraja bace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce duk mutumin da annabi ya ce ya jagorance mu a sallah to mu kuma mun yadda shi zai jagorance mu a duniyar mu domin mafi daraja wajen da za a jagorance ka shine a jagorance ka ga Allah a jagorance ka zuwa lahira a jagorance ka wajen neman aljanna da tsira daga wuta to duk mutumin da ya wakilce ka a wannan rintsin kana da fargaba in ka tura shi Abuja ya maka wakilci amma da yau mu fa ba ma ganewa annan labarin za mu ta faɗarsa amma mutane ba sa ganewa ba sa ganewa shi yasa ba za za ta yi wahalar gyaruwa majalisunmu za su yi wahalar gyaruwa saboda mutane ne ba don aibanta su nake ba a dan mi kishi mu gyara za ka tarar da su shekara hamsin sittin amma ba za su iya kawo fatiha mai kyau ba dan Allah mutumin da shekara sittin ya yana abu bai iya shi ba sai je iya maka abu na shekara hudu Allah ba zai iya ba kar ka taba dauka zai iya ba zai iya ba shi me zai taimaka ka bi gaddin nazar ba tare da duban ya je yayi digiri a kaza ba yayi digiri a kaza duk digirin ka akwai abin da yake basic in baka iya shi ba banza ne kai a matsayinka na dan musulmi ba digiri ba in garwa ka dora a ka baka iya fatiha ba wallahi aikin banza kake yi aikin banza kake wannan shine basic abin da ya kamata ka fara iyawa ka fara iyawa amma baka iya ba za ka ga duk wani ilimi da mutum zai shiga akwai abubuwan da ake fara koya masa ne basic su yake fara koya a wannan ilimin saboda in dai bai iya su ba to duk inda ya je sai ya dawo nan kamar gini ne za a yi ba a yi foundation ba duk karfin simintin da aka zuba in dai ba a haka wannan ramin an binne bulo ba an yi banza da iska ta zo za ta yi wanke kali da wannan ginin da aka dora domin gini ne akan ƙasa gini ne a banza wannan ita ce ka'ida mu a wajen mu musulmi duk musulmi ya fara sanin abubuwa na addininsa kamar yadda ko a wajen kiristoci kuma haka ne duk kirista ya kamata ya san kaza ya san kaza ya san kaza basic ne amma baka san su ba akwai matsala ba karama ba duk macen da take bankaura in bata iya fatiha ba farkon yadda zaka gyara mata ta koma ta koyo fatiha anan matsalar ta faru duk dan siyasar da yake bankaura bai gane abin da ya kamata ba matsalarsa ya koma ya iya fatiha duk ɗan kasuwar da yake bankaura bai iya fatiha ba matsalarsa a fatiha ne haka matsalar mu duk ɗaya ce alaƙanmu ta kyautata da Allah za ta kyautata da kowa in dai ka iya sallah to wallahi lazi komai za ka iya duk kururuwar da ake cewa sayyidina Umar ya kwatanta adalci yayi kaza yayi kaza kun san menene kwalitin da sayyidina Umar yake dubawa kafin ya baka mulki kafin ya sa ka iya mulki ka zama sanata ko ka zama dan majalisa ko ka zama gwamnansa ko ka zama masa ciyaman ko kansila farko in aka kawo ka abin da yake tambaya ya iya yana sallah ya iya fatiha ya haddace qur'ani in ka cika wannan umar ce bani da matsala ku tura shi duk shekara shekara umar in zai rubuta wa gwamnoninsa award ko zai rubuta musu wasiƙa sai ce ku sani farkon abin da na kalla na dora ku shine sallah da iya karatun qur'ani ku kula da waɗannan abubuwan al'amuran su za su gyaru amma sai muka bar waɗannan abubuwan sai mu ɗauka al'amuranmu za su gyaru za su da yawan 'yan siyasa mu ba sa sallah sai lokacin zaɓe ya kusa sai kaga sun fara zuwa masallatan juma'a suna baza babban riga ana ba su sahun gaba wai Allah za su yaudara yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yashkurun ba sa zuwa arewa daga Abuja sai Dubai sai Ingila da lokacin siyasa yayi ya fara zuwa ƙauyukansu ya fara turo da rubabbiyar masara saboda raina wa talakawa hankali ya fara kaza ya fara kaza sai ka ji mahaukatan cikin mu wanda aka ba su kuɗin siyan wake da shinkafa sun fara masa kirari katafila kenan saukin aiki to da yake duk sauran ba sa yi shi sai mu ga na ne ya zo yana yi dan yanzu a makotansu akwai wani wanda ya shafe shi a kuɗi amma shi tunda baya neman kujerar ba zai zo ba sai su fara zuwa jana'iza sai su fara zuwa tarurrukan saukar karatun qur'ani idan irin wannan lokacin ya zo billahi lazi su suke nema wata makaranta ce za a yi saukar qur'ani su zo su ba da dubu ɗari dubu ɗari biyu su je su sace muku miliyan biyu yi a ɗakali nan wa aka dani ya sato miliyan biyu ya baka ɗari biyu kuma ta kace kuma kai kana gode masa kamar barawo ne ya saci kayanka ka dawo ma da shi kace cewa na gode na gode to me na godiya sai kawai kawai ka da wayo ba mu da yadda muka iya muna faɗa wannan dan al'umma mu ta rinka wayewa mu rinka wayewa mu rinka wayewa mu rinka gane ga abin da ya kamata mu yi ga abin da ba shi ya kamata mu yi ba ga abin da ya kamata mu yi ga abin da ba shi ya kamata mu yi ba matukar muna son al'amuran mu su gyaru wallahi sun tallahi in dai ba za mu gyara ba ba za mu taba ganin mai kyau ba abadan shi Allah baya bata lokaci kuma duk dadewar da kai kana abu shi a wajensa kamar yau ce kai ne za ka yi shekara goma kana shan wahala a wajen Allah shekara goma kan nan bata kai sakan ɗaya ba haka shi bai san ma ka yi ba in ka gyara ya gyara ma in baka gyara ba kai ta yi wahai wahala kai ka wahala wahai ke ji a jiki kai kake ji a jikinka haka mi kokari mu kwatanta lokaci yana tankarowa wanda ya kamata dole ne mu canja kamar yadda muka saba wajen faɗakar da al'umman yanzu a matakin farko da yawan mu muna jin zafi abubuwan da suke faruwa a gwamnatance a dukkan matakai sawa'an a mataki na jihohi ko a mataki na kananan hukumomi ko a mataki na kasa baki ɗaya to dama a hannun talaka take kamar da ake faɗa kuma lokacinta ya kusa shine dama ta zaɓe maganar mu ce za mu yi zuciya ba za mu yi zaɓe ba wannan bai taso ba kullum muna faɗar wannan ko muna bin layi ana tsutsula mana bulala mu daure ni wallahi in muka ƙi wannan kukan da muke ganin muna yi billahi lazi dan ma mun yi zaben ne in ko muka ce ba za mu yi ba to sai ya fi haka sai ka zo fitowa daga gidanka ta gagare ka a hakan ma duk wahalar da kake sha din dan ma naka ne yake yi dan ma naka ne amma wallahi ranar da ka kukura ba naka bane yake yi to fitowa daga gida sai ta gagare ka fitowa kasuwa sai ta gagare ka da ka mu gane wannan ba ta muke abin da ake yi ɗari bisa ɗari daidai ba ne ba akwai wajajen da yake na gyara ne to amma ta yaya ake gyarawar shine dole sai mun yi haƙuri mun jure wannan dai zaɓen muna zuwa muna yi kuma mu rinka yi tsakaninmu da Allah muna kwatanta gaskiya muna kwatanta adalci muna kwatanta zaɓen mutanen kirki ba mu ce mala'iku ne za su sauko su yi takara ba amma wane bari in maku gwaru-gwaru don ku fahimta wane ɗan iska ne lamba ɗaya a jam'iyya kaza kaza wani kuma dan iska ne lamba biyu a jam'iyya kaza kaza to da dan iska lamba ɗaya gwanda dan iska lamba biyu an rage ya fi dama dama da bakin irin wanda baki baki haka ba haushe yake to wannan shine yaren da muke magana dan an sako ƙasa mu ma hakan take yi mu ma wa anna minna muslimuna ne wa minna alqasituna wa anna minna salihuna ne wa minna duna zalika mu ma da yan iska yan iskan ne da tantagar yan iska shi yasa haka zamu yi ta tafiya wa kazalika nuwalli ba'da zalimin ba'dan haka Allah yake Allah baya zalunci muna ɗauko ƙananan azzalumai ne mu ɗora su akan manya ƙwarya sama ce take gugar ta ƙasa wannan shine gaskiyar lamari lokacin da abubakar yake raye umar yake raye usmanu yake raye aliyu yake raye sa'ad yake raye dalhatu yake raye su abu huraira suke raye a lokacin ba wanda ya cancanta ya mulki duniya sai manzo Allah saboda talakawa sun gyaru shugaba ma ya kamata ya zama nagari a zamanin sayyidina ali fa da abubuwa suka fara rikicewa wani ya zo mara kunya yake da sayyidina ali ba kai mana adalci a zamanin abubakar ba haka ake ba umar ba haka ake ba Usman ba haka ake ba ali yace kwarai haka ne yaro amma a zamanin abubakar da umar da Usman iri na ne talakawan shi yasa abubakar da umar da Usman ba su samu matsala ba saboda iri na ne talakawa amma ni abin da yasa nake samun matsala irin ka ne talakawan da kun canja da ni ma sai na gyaru da kun canja da ni ma al'amura sai sun gyaru a gare ni wannan shine ka'ida ta rayuwa amma dai 'yan uwa mu daure mu je mu yi rijista an buɗe yin rijistar nan tintini abinda zai baka ta kai labarin da muke samu wasu jihohi ƙanana ƙanana a Najeriya za ka samu sun yi ɗaruruwan rijista dubunnai ɗaruruwa amma a Kano har yanzu fa abinda alƙaluma suke nunawa bai fi mutum 200 ba ne suka canja 200 ba ne suka sabunta rijistar yanzu duk yawan da kano take takama da shi idan aka buga zaɓe a wannan tsarin jihar delta jihar kaza jihar kaza za ta kada mu saboda ai ba yawan ba ne cin zaɓen wanda suka danna ne ƙuri'an ne ita kuma wannan ƙuri'ar tana da ƙa'idoji yana daga cikin ƙa'idar ta idan yau kana fage lokal gamman kamar yanzu mu muna nan ba kirawa ba fage lokal gamman ba ce a wannan yankin da muke gabas to idan ka canja gida ka tsallaka ka koma batirawa yamma yanzu ka koma ungwagwa local gama to fa rijista ka ba za ta yi aiki ba sai ka canja kuma ka yi ta me ta ungwagwa amma wani ya ɗauka shi rijistar nan tun da ya yi ta shekarar 1999 har yanzu tana nan ya karaɗe najeriya ya ma bar jihar su to ba za ta yi masa amfani ba Shi ne amfanin da ya sa duk lokaci irin wannan hukuma take faɗa a je a sabunta rijista in ka canja unguwa yanzu ka je kai ta sabuwar unguwa in ka canja local gamma yanzu ka je kai ta sabuwar local gamma yaran da basu balaga ba a bara a zaben bara can basu isa su yi rijista ba yanzu sun isa su yi wani yanzu ya mutu yanzu wannan rijistar ta ta invalid ba wani wanda zai hau ya zaɓe da ita wani kaza wani kaza to wannan shine makamin da muke da shi na ƙwatar 'yanci a yanzu na zamani wanda ko mu sani ko kar mu sani duk lokacin da zaɓe ya kewayo irin wannan lokacin a najeriya to a lokacin nan ƙabilanci yana tasowa ɓangaranci yana tasowa maganar addini tana tasowa ko a ce akwai ko a ce babu ƙarya ne akwai in wani ya ce maka a najeriya ba ƙabilanci ƙarya yake wallahi akwai me yasa 'yan ƙabilar kaza suke son sai sun karɓi mulki yanzu daga hannun ƙabilar kaza me yasa yan bangare kaza suke ta son sai sun karɓi mulki daga hannun yan bangare kaza in ba kabilanci a bari a ta man a haka ba ba zai yi ba akwai wannan ko an ce constitution bai yadda ba yo akwai abin da ya kai yadda sama da abin da mutane suka yadda da shi shi kansa constitution din in mahaukata in masu hankali ne suka yi shi ba mutane suke so su yadda da shi ba sai dai in constitution din mahaukata ne amma in dai constitution na masu hankali ne to yana bin abin da mutane suke so ne abin da zai zame wa al'umma maslaha shi yake bi da haka mu sani malaman addinin kiristanci suna ta wayar da kan mutanensu amana ce mu wayar da kan mutanenmu yan kudu suna wayar da kan mutanensu amana ce yan arewa mu wayar da kan mutanenmu ba mu ce dan kudu ya faɗa da dan arewa ba ba mu ce musulmi ya faɗa da kirista ba amma malam aminu kano ya yi fashin baki na siyasa ya ce najeriya ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya amma kowa da gidan ubansa baka isa ka je gidan uban wani ka ce za ka kwana ba ko za ka ci abinci ba ballantana mai gidan ya mutu ka ce a raba gado da kai ba ba gidanku ba ne da ka mu fahimci wannan yaran muna jan hankalin al'ummar mu a je a sabunta rijista wannan gudunmawa ce muke ganin ya zama wajibi haƙƙi ne akan mu yadda muke karantar da ku yadda za ku yi sallah ku yi alwala don ku mutu ku kwanta kabari lafiya to haka wajibin mu ne mu karantar da ku yadda za ku yi rayuwa lafiya ba tare da wani ya cuce ku ko ya tsangwame ku ba gwargwadon ikon ku ba tare da kun taka wani ba ko shi ya taka ku ba wannan amana ce Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kula da waɗannan ƙa'idoji wannan bawan Allah da Allah subhanahu wata'ala ya bashi falalar eh to ga wani ya kyauta ya bani to na sa aljihuna Allah ya saka da alheri Allah ya biya bukata shi wannan mai eh, hadda alkur'ani Allah maɗaukacin sarki ya rika maka Allah ya sa ƙur'ani ya cece mu baki ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa duk ceto ceto ne amma na daga cikin mafi girman ceto shine ceton alkur'ani ma'abucin alkur'ani baya zaman kadaici a kabari kai ka sani ko ba za a dake ka ba ko ba za a tsangwame ka ba zaman kabari kai kadai ba abokin hira ya isa ne ya isa damuwa yanzu ko gida ne aka kawo ka aka sa ka a cikinsa komai akwai amma ba mai taya ka hira sai ka ji me damuwa sai wannan kadaikin ya ishe ka to yana daga cikin falalar haddace alkur'ani ba a zaman kadaici a kabari domin ƙur'ani abu ne mai ɗebe wa mutum kewa an gane ko shine imamu shatibi yace fa inna kitaballahi a'zamu shafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila yace wa inna kitaballahi kun ga littafin Allah a'zamu shafi'in shine mafi girman mai ceto a gobe kiyama zai cece ka a gaban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Umar inna as-sawma wal qur'ana yushaffi'ani lil abd da azmi da alƙur'ani suna ceton mai yin su a gobe kiyama a gaban Allah ya kulul ƙur'an ƙur'ani zai ce da Allah ya rabbi mana'atuhun nauma billaili fa shafi'ini fihi ya Allah ni na hana wani bacci cikin dare yana tashi yana yawan karanta ni ka bani cetonsa sai Allah ce je kana baka Fatashi kamar yadda azumi zai ce ya rab mana'atuhu at-ta'ama wash-shahawa fa shafi'ini fihi ya Allah ni na hana shi abinci na hana shi sha'awarsa yayi ta yi na ya bar abinci ya bar sha'awarsa ya Allah ka bani cetonsa sai Allah ce je ka cece shi to da haka duk ceton da za a yi babu ceton da ya kai na alkur'ani da sannan ce wa haisul fata yarta'u fi zulumatihi min alqabr yalqahu sanan mutahallila a lokacin da mutum yake zaman kadaici a cikin kabari zaman rashin ne ɗebe masa kewa to a wannan lokaci qur'ani zai zo yana ɗebe maka cewa ni ne littafin Allah da ka rayu da ni ka keɓanta kanka daga cikin mutane don ka ga ka haddace ni ka keɓanta kanka daga cikin mutane kake ta karanta ni to yau ba zan baka ka zauna kai kadai ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya saci Qur'ani ya cece mu Allah madaukakin sarki ya sa Qur'ani ya ɗebe mana kewa a cikin kaburburan mu Allah maɗaukin sarki ya sa Qur'ani ya cece mu ya ceci iyayenmu waɗanda su ne sila da sanadin dora mu akan wannan gwadabe Allah maɗaukin sarki ya ji su ya saka musu da alheri da haka zan baka shawarwari daga cikin shawarwarin lalle lalle ka rinka yawan bita Qur'ani Qur'ani yana buƙatar bita ka samu abokai waɗanda suke ma'abutan ƙur'ani ne su zama abokanka kar ka ga danta kamar ka haddace Qur'ani kuma ka zama abokanka yanzu cikin su ba wani wanda qur'ani ya dada shi da ƙasa ba wanda yake da hadda ko ta izu biyar to wannan asara ce duk mutumin da yake so ya riba akan abin da ya sa gaba to yana samun abokai ne masu manufa irin tasa Ɗan siyasa matukar yana so ya yi riba sai ya samu abokai wa yan siyasa Ɗan kasuwa sai ya samu abokai yan kasuwa ɗalibi sai ya samu abokai ɗalibai to haka alaramma ya samu abokai alarammomi domin shi abokinka kullum yana da tasiri a rayuwarka yana ƙarfafa maka gwiwa wajen cimma manufofinka to ka riƙe wannan manzo Allah yake ta'ahadu hadha alquran fa wallazi nafsi bi yadihi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha to yin tattalin karatun qur'ani dan ka haddace qur'ani kar ka je ka kwanta kai ta bacci qur'ani yana da saurin guduwa daga kwakwalwar mahaddacinsa kamar yadda raƙumi yake da saurin guduwa daga turkensa idan an daure shi kuma manzo Allah yake iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi to sannan ka yi ƙoƙarin sanin ma'ana yanzu sannan kuma ka yi ƙoƙarin aiki sannan ka yi ƙoƙarin yadda kai ma aka daure aka karantar da kai to kai ma ka daure ka karantar da wasu wannan shi yake daɗa tabbatar da ka ɗauki kambin girma domin ba kawai kai ka iya ka koma kai bacci shine daraja ba a ita darajar wanda ya iya tana bayyana ne akan shi ma in ya zo yana ƙoƙarin ya koya wasu musamman a sha'anin ƙur'ani manzo Allah ce rukun manta ta'allama alqur'ana sannan wa 'allamahu fiyayyen ku wanda ya koyi qur'ani kuma yake koyarwa in ka koya baka koyar ba ba samu daraja ba amma matukar ka koya kai ma kana koyarwa to in Allah yadda Allah zai ɗaukaka ka Allah zai baka daraja inna Allah yarfa'u bi kitabi a aqwaman wa yad'u bihi akharin akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga sayyidina umar dan khattab manzo Allah ya rantsuwa yake wallahi Allah zai daga wasu mutane da wannan littafin kuma zai kaskantar da wasu da shi ɗaukaka su da shi in sun koye shi sun iya suna koyarwa to Allah zai ɗaga su ko ba 'ya'yan kowa ba ne sai Allah ya mai da suwani suwani a ƙasansu amma matukar ba za su koye shi ba za su yi watsi da shi to ko 'ya'yan waye Allah zai kaskantar da su domin shi ɗaukakar Allah ya yi alkawari ya cusa ta a cikin littafinsa duk mai son ɗaukakar sa to ya riƙe littafinsa wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'aluna manzo Allah da kansa Allah ya ce wannan littafin da kake gani shine sirrin ɗaukakarka kuma shine sirrin ɗaukakan mutanenka kuma da sannu zamu maka tambaya da kai da su a kansa walaqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun ubangiji yake hakika mun saukar muku da littafi a cikin sa ɗaukaka ku take amma ba ku da hankali kun tafi can kuna neman ɗaukaka a wani waje kun watsar da littafin wanda shine sirrin ɗaukaka ku to da haka ya ƴan uwa mu riƙe wannan littafi za mu ɗaukaka duniya za mu ɗaukaka lahira muna fatan Allah madaukakin sarki ya baka dukkanin ta tagomashin da yake bawa wanda ya karanta littafinsa ya haddace shi to amma muna baka waɗannan shawarwari kai ma dan kai kokari ka cika domin shi Allah yana da ka'idoji da dokoki da sharuɗa in ka cika masa zai cika maka naka kuma ka zamo mai tausaya wa al'umma kada ka zamo mai ɗagawa akan al'umma duk da Allah ya baka abin da ka samu falala da shi akan da yawa daga cikin mutane to amma ba sai ka fito ka nuna kafuwa na ba sannan za a gane kafuwa na idan ka bari Allah shi ne ya fifita ka kuma shi zai ɗauki gabarar tallafar matsayin naka da kan ba ka Allah ya samu dace takarda ta ƙarshe ita ma ta neman addu'a ce mai takarda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah ya ce ina roƙon addu'a ga 'yan uwa wani abokinmu jiya sun tafi rano ya yi accident ma'ana haɗari kenan ya rasu kansa ya fashe ina neman addu'ar bayan Allah to Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa wannan mutuwa ko haɗari da ya zame masa kafara da dukkanin sauran al'ummar musulmi da suka gamu da larura irin tasa to Allah maɗaukin sarki ya ji kansu da rahama kuma ya sa hakan ya zame musu kafara ita mutuwa daman haka take kowa da sanadinsa amma abin da ake so idan sanadi ne na wani abun ki ya same ka to fatan Allah ya sa ya zame maka kafara da yawan zunubanka Allah ya kankare maka sakamakon wannan kalubale da ka fuskanta ko na zafin hadari ko na kaza ko na kaza ko na kaza ko jinya ce mutum yayi ana fatan wannan jinya ta zame masa kafara shi yasa falalar wanda ya jinya kafin ya mutu tana da yawa akan falalar wanda ya mutuwar fuja'a mutuwar fuja'a duk irin wannan zafin ciwo baka ji shi ba kashe kuɗin jiya baka same shi ba to wannan zai sa ba za ka samu wasu falaloli na kankara zunubai da yawa ba amma jiyar da kai da kashe kuɗi da kai kai wajen neman magani duk wannan yana cikin kankarar zunubai da Allah zai taimaka har ka je masa lami lafiya ba za sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam Ahmad yake la yazalu bala'u bil mu'min hatta yamshi ala wajhi al-ardi laysa alayhi qati'a bala'i ba zai gushe ba yana samun mumini har sai ya wayi gari yana tafiya akan bayan ƙasa babu wani zunubi a tattare da shi da haka duk abin da yake samun mutum a matsayinsa na musulmi tun daga farkon rayuwarsa har ta kafara yake zame masa musamman abubuwan da suke faruwa gab da lokacin mutuwa zalla sallallahu alaihi ya nuna jiya kafara ce ɗawainiyar jiyar kafara ce zafin ciwon kafara ne da haka da haka har mutum ya wayi gari bai da wani zunubi ya je lahira lami lafiya zai zama ka kusa mutuwa amma da waɗansu 'yan zunubai manya-manya sun zame maka alaƙaƙai in ka mutu a haka ka je wa Allah to suna da matsala to idan Allah ya soka da alheri sai ya ɗora maka wata jinya kai ta shan wahala to sai ta wanke waɗannan zunuban sai ka ga ana gama wanke zunubin sai a karɓi ranka sai ka tafi to sai zama ka gangara lafiya kenan Allah madaukin sarki ya samu cika da imani Allah maɗaukin sarki ya sanya duk jarabawa da zai mana ta zame mana kafara akwai dan uwa mala amar wanda waɗansu kila ba san shi ba wasu kuma sun san shi wanda a satin can ina jin mun faɗa ko a nan ko a wasu wajaje Allah ya wa mahaifinsa rasuwa gashi nan a hannuna na dama da aka ga waɗanda ba sani ba sai su yi masa gaisuwa Allah maɗaukin sarki ya bashi haƙurin rashi kuma Allah maɗaukin sarki ya ji kan mahaifinsa da dukkanin sauran al'ummar musulmi ma baki daya wannan jin wannan shine karshen abin da muke da shi a yau سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله